嗯。 <laughs> wato shi yadda muminai yadda za su yi da matansu yadda za su rike su ya ayyuhal na amanu ya na wannan imani ku an kuma wa ahlikum naran ku tsare makanku da iyalin ku ta bil hamli ala ala ta'atila ku dauki kawunan ku ku dauki wato ga yin aikin da'a wanda zai tsare muku wuta wa quduhan nasu ita wutan nan ita abin abin da an makamashinta mutane wal hijatat duwatsu ka asnamin kamar gumakan da su ake bauta ma yani annaha muridatul harara mai tsananin zafi ce ita wutan nan tattake da bima zikira tana huruwa da mutane da duwatsu la da duniya ba kamar wuta duniya ba ce wadda yake tattake da bil hadar wa nahu ko tana huruwa da abin nan itace ko kuma nan abin nan mai kun gane ko alaiha mala'ikatun akan wutan nan masu tsaronta akwai mala'iku idda tun iddatun a ashar masu tsaron wutar nan eh, goma sha tara ne mala'iku goma sha tara kamar yadda ke cikin muddathir gilazun masu tsanani min kalbi wato ba su ba su tausayi la yarhamuna ba su tausayi idan idan turhamu in an ka neme su tausayi ba su yi khuliqu min galabin an halicce su ga hushi saboda haka in suna konan mutum kamar kana tauna abinci ne kana tausayin shi su ma in suna konan mutum wato daɗi suke ji ba su tausayi wahu biba ilaihim azabul halqi abinda ake so suke so su wa mutane azaba shi addadi gare su kama ku biba li bani adam akalit an kamar yadda an ka so yadda cin abinci ga bani adam da shan ruwa mai sanyi kana sha kana jin daɗi su kuma in suna wa mutane azaba haka suke jin daɗi shida sannan kuma masu karhin riko ne la ya sunna la ma amaru ba su saba ma Allah abin da ya umarce su in yace ku sa wannan wuta ba su sabawa wa yab'aluna ma yumarun kuma suna ta aikatawar abin da ake umarnin su da shi ai ya qabaluna awamiran suna karba umarnin Allah wa yaltazimuna ha suna lazimta su wa yu'adduna ma yumarun bi suna bada abin da ake umarnin su da shi wala yatathaqaluna an ba su jin nauyi ga abin da aka umarce an ka umarce su wala yatawa wala yatawanuna fi ba su jinkiri kun ga wato wannan ya nuna yaya za ka tsare kanka da abin da iyali ka da bauta tilo sai ka karantar da su ibada wanda bai karantar da iyalinsa ba kamar ya ce su mutu ya ɗauka ya jefa wuta mun gani kuma babu zunubin da an ka ce mutum zai shiga wuta irin wannan wuta kamar yadda an ka faɗa ga tsarewa iyali wanda bai karantar ba to wuta zai bai tsare kai ne daga wuta ba wanda yake a kun waqudu hannasu wani hijaratu alaiha mala'ikatu giladun shidadun la ya'suna la ma amara rabbihim ma eh, kun gane ko ah, abubuwa uku Ah, tun daga abin nan an haɗa mana wata su ta tsanani ah, wannan rashin karantar da iyali na biyu cin dukiyar maraya inna ya yakuluna amwala al-yatama zulma inna ma yakuluna fi butunihim nara wuta na uku kaga ana wa'azi kace ka hana kun da kun ah, abin nan um, sare da uzabaniya kalla la wajen wazjir waqtari wato wanda yake yana hanawa wa'azi to za a kira mai zabaniya mala'iku waɗanda yake suna tun kuɗa mutane cikin wuta hmm. kuma na hudu wanda yake malamin da ke karkatar da ayoyi don ya ci dukiya inna ma ya kudu da fi budunihim nara waɗannan wuta ce hudu babu kamar su kamar shi duki eh? da duwatsu da eh. gumuka eh. kasu kasu ne ake amma ce za a gona domin an bauta musu eh, an ba su sifa irin ta Allah don haka wato ta kona su to ci gaba ya ayyuhal ladina to ya ku waɗannan kafirta bi tarki anfusihim wa ahlihim hamla wato in mutum ya ki karatu ko ya ki karantar da iyalin iyalinsa ya zan kafiri kamar yadda aya ta ce domin kafirci nan barin rayukan ku hamlan babu ilimi ko ko barin iyalinku ku hamlan babu ilimi shi a kafirci nan an ta'ati sun gane ko wa qad umiru bi al hali an umarci mutane su tsare kawunan su kuma su tsare iyalin su adin nare daga wuta wala yau an ba su aikata ba in ba su aikata ba sun kaga hakan halal ya zan kafirci ya ku wannan kafirta da wannan aiki la ta tadiru ma lahira za a ce musu to yau kada ku kawo wani uzuri kada ku ce ai ga dalili don kar su yi kaza don haka mun kai abin nan in yuqalu lahum zalika za a ce musu aka da inda dukulihim na lokacin da suke shiga wuta li'annahu la yanfa'uhum domin uzurin nan bai amfanin su to ce ai mun karanta mun so mu yi su kun ka kiya ba ya amfani inna ma tu zanu ma kun ta'maluni ya wutan nan da kun ka shiga ana saka muku abin da kun ka zan kuna aikatawa ne ai da za su kan kansa wa man lam yaqi nafsahu nar duk wanda bai tsare kansa daga wuta ba wala ala bai tsare iyalinsa daga wuta ba faqad ahlaka ha ya halakar da kansa wa ahlakahum ya halakar da iyalinsa kun ga an ka ce iyali domin har ƴaƴa na nan ciki fa alaihi wuzuru nafsi akwai laihin nauyin laihin kansa a kansa wa wuzur alihi ma a sannan da laihin wato abin iyalinsa tare da shi eh, hmm. eh. ita lallashi kada ka yi hushi ka dan wawa ka gane to ci gaba mm, kamar abin nan kamar kana da akuya abin nan kana kokarin ka bata ruwa tana kokarin gudu sai ka sake ta mm, sai lallashi mm. wajen abin la yanfa ne ko ina ne na aya na wanda da an ka ce tarki an a halin ya ayyuhal ladina kafaru ya waɗannan kafirta da barin kawunan su haka ne yana yiwa a ce ya ayyuhal ladina kafaru bi tarki anfusikum ina ne وقال لهم ذلك عند دخولهم النار لأنه لا ينفع لأنه لا ينفعكم cewa an kai la ta taziru li anna al-i'tizara la yanfa'ukum daidai ne to ci gaba

alladhina amanu ya ku wadanda yi imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah saboda lokacin da kun ka wuce ba ku karantar da iyalin ku tawbatan nasuha tuba ta gaskiya eh, bi Allah yu'ada ila zambin kada a koma zuwa ga wani zunubi wala yurada al-audu kun ba a koma nihin koma zuwa gare shi fatan sahabi hannausu wato a wa kai nasiha wal ahal da iyali wa sa'ir al-mu'minin sauran mu'minai li'anna man sahhat tawbatu domin wanda yake duk tuba shi ta yi kyawo ahabba an yakuna nasu ku yana son mutane su zan kamar shi in ka in ka zanna kware san kake kwa zanna kware mugu sai kai kwa zan mugu har in ya zanna kware sai ya ce ga ya zan mugu yana cikin kyawun tuba yana cikin tuba yana son dan za a yi kware ko kama kala sayyidi ko kama kala sudi wa sayyidul musayyib وهذا القول عندي أحسن وأن الشيء حكاو لأن الكلام في وقاية النفس والأهل عن النار kun gane ko an ce ka tsare iyalinka ka tsare kanka daga wuta ashe wato nan waɗanda na tuba ke da su ka bari kun wanda ko asara buku ana tsammanin ubangijin ku an yi kafira an kusa ya cikin karkare muku zunuban ku da na gabata wai wa yadkhulukum jannatin sannan ya shigar da ku cikin gidajen aljanna tajrimin ta ta lanha ruwa na gudana daga karkashin su yawma la yaushe yawma la yufzillahu nabi ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba والذين امنوا معه da wannan sun kai imani tare da shi sahabban sa ya annakum tabu umrna domin su sun umarni Allah fi wikayati an sun ga tsarewa kansu wa ahlihim da iyalin su sun ka tsare musu wuta don annabi ya tsare kansa daga wuta ya tsare iyalin sa daga wuta haka nan mu'minan da na yi imani tare da shi sun tsare ma kansu wuta sun tsare ma iyalin su wuta kun gane a kullum man sahabuhu ko duk wanda ya ya tare da annabi fi wasul imani ga sifar imani duk wanda ya yi imani ko da yanzu ne in dai yayi irin yadda annabi yayi wato abin nan wiqayatu nafsi ya tsare wa kansa wa alihi nar kuma ya tsare makan iyalin sa wuta ila yawmil qiyama duk waɗanda na yi haka kenan ranar da Allah zai sa su aljanna ya yas'amurum ko tsare wa ka tsare makan kawuta wuta

wato eh, yas'a ko wallazi na ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim hasken su yana tafiya gaba gare su eh, wa yakunu bi aymanihim kuma hasken nan zai zama daman su na suna ce rabbana atamim lana nurana ya allah ka cika muna hasken mu ila aljannati zuwa ga aljanna wato lokacin da annabi da waɗanda sun kai imani ga tsare kansu da iyalinsu wuta suna ke tafiya a kan siradi zuwa aljanna hasken suna ga dama gare su suna tahiya kuma abin suna addu'a ya Allah hasken nan namu kada ka bice mu na shi wani munafiku ne yukufu nuru abin da yasa suke ganin suke wannan addu'a domin munafikai in fa sun fara tahiya kan siradi da dan hasken imanin da sun kace sun yarda da shi sai ya bice aw alladhina ma waqau ahad alim ko mutanen da yake ba munafikai ne amma ba su tsare iyalin su ba ga wuta to da shigo nuru hasken su zai bice mai annal kalama fi domin yanzu akan su ne muke magana wanda bai karanta da iyalinsa ko ya fara tafiya akan sirati sai wuta ta mutu saboda haka bai san inda zai fada ba hmm? wa gafir lana rabbana kuma wato annabi da sa waɗanda masu imani suna cewa Allah ka cika muna hasken mu ka gafarta muna innaka la kulli shay'in qadir ya ubangiji kai mai ikon yi ne ga komai min zalika itimamu nurina cikin abubuwan da kake da iko ka cika mana hasken mu lidukhuli fil jannati kun ga shi har mutum bai barin tsoro sai radda ya fada cikin aljanna sannan sai zai barin tsoro kun gane ko ah, kuma ah, abin nan rashin karantar da iyali zai ƙara tsoron nan Allah tsare mu mhm. ah, mutum ne a makarantar sai kasance ba mata maza su karantar da su in akwai dattijawa su yi in babu dattijawa to sai a sako yaro kila duk abin da kake tsoro zina zina laifi ce amma jahilci ga kahirci za shi irtikabu a hafi da rarain wajibu ƙara ai laifi ƙaramin laifi da ai babba in akwai mata su karantar da mata in babu mata maza tsofaffi su karantar da su in babu to ai abin da nake labudin إيه؟ الى ذنب ويراد الأود اليه ويراد الأود اليه لا لا يعاد الى ذنب ولا يراد العود اليه فتنصف بها النفس ولا يراد اليه la yu'adu ilayhi wa la yuradu to ci gaba a haƙƙin Allah yana gaba da namiji haƙƙin Allah yana gaba da namiji ga abin da an wajibi ko mijin mace ya ce kada ki sallar azhar abin nan ba za abin nan tilas ne ta yi to tun da ya zan sallar azhar wajiba gare ta to yi sallar azhar din ya yi zama wajibi shi wanda yake mai ilimi ne tura matan shi zuwa a to wannan shi kuma yana yiwa abin ko kana da ilimi ba ta karba ilimin ka ta karba ilimin wancan na waje تبارك amara أمر نبيه بقوله يا أيها النبي يا ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi jahidul ka yi yaki da kafirai yi da saifi da takobi wal munafiqin haka nan munafikai ka yake su bil lisani da harshe wal hujjatu ko bil lisani wal hujjati da harshe kuma da hujja fa innakum min limli qawmika su munafikai domin suna cikin mutanenka la'alla Allah yurshidu ba'lamu kila Allah zai shirye da wasu daga cikin su fa kun kwata kihim bi zalika ka tsare musu wuta da wannan allati wukudu hannas wal hijara ita wuta wadda yake abinda an makamashinta mutane da wuta duwatsu wa galuz alaihim ka tsananta musu bil intihadi da tsawa kada ka suce a ai ba musan wa'azi tsananta musu ita yi kun gane wal makati kuma ka nuna kiyayya da su in sun ki لأن الكافر kafira galizul qalbi الكافر kafiri mai kaurin zuciya ce. shi kauri gari ta bai son wa'azi wattabi da ɗabi'a wala ya sulhu ma kullin wanda to ba ya halatta ka kai mai masa sai an yi da ƙarfi wa ma'awahum jahannam kuma makoma su in sun ki karɓar wa'azin jahannama wa bi sal masir tirta zama koma ai almarjihiyya kun gane kun mai cewa ni ba ruwa na da addini abinda ya nake so abin a zauna lafiya wato kenan a zauna lafiya a shiga wuta kabir duk eh, haka ne wato magana kafirci ce Allah ya sauƙaƙe mu ku bari abin nan sun bayyana ci gaba sun bayyana ta'ala sababa jihadin kufar al munafiqin sababin da yasa a yaƙi kafirai hadda takobi munafikai su kuma a yaƙe su da baki da tsanani bidar misalai ne an ka kawo misali biyu fil kufari al muttasil bil mu'minin bil qarabati kafirai waɗanda yake suna cikin mu'minai da zumunta ko kuma da zama au gairi hakko wani su wa qala wato ga misali biyu na to ga misali na farko daraba Allah masalan Allah ya bayyana misali lilladina na ga wadannan sun kai kafirta wato zaman ka dan wane ko ko zaman ka kusa ga wane na farai bai sa kai mugu ka zan na abin na wane ga misali imra'atan muhimmatan nuhu nuhu yana cikin manyan annabawa wato abin nan biyar sun kai daraja ulul azmi wanda asalu sanan da matan lutu ah, annabin da ya fama da kafirai kana ta ta ta abdain sun zan wato suna aure da bayi biyu min ibadina daga cikin bayi musalihai ne salihai bayin Allah salihai suna aure da su Ba kana ta kuma sai suka yaudare su addini ga addini il kafarata domin sun kafirta wa kana imra'atu nuhin wasmuha wahida matan nuhu sunanta wahida taqulu liqaumi tana ce mutananta mutanansa eh, innahu mujnun miji mijin da wato wai mahaukaci ne Eh, wa wa wa'ila sannan ita ko matar lut mijinta suna ne wa'il eh, ita sunanta wa'ila ta eh, dullu ala in baki sun waɗanda yake san mutanen suke baki sun zo ba yan mata kishi in nazar in kun idan nazalu bihi laila in ya zan sun baki sun ka saukan mai dare sai ta fura wuta bi qadin nari ta hura wuta su ga haske a ce akwai baki wani hana sannan da rana kuma bitta da shine ta yi hayaki ya tashi don su a taho balan yi gudu an kuma min Allah an saboda haka wato nuhu da ludu basu tun tunkuɗe musu komi ba daga azabar ubangiji zaman su matan su har haihu da su bai amfana isu da komi ba wakila ko lahuma wato an kace musu udkhula an-nar ma ku shiga wuta tare da masu shiga min ku fari qaumi nuhin wa ku shiga wuta tare da kafirai kun ga zama da abin nan zama da na kwarai bai amfani mutum sai ya san na kwarai to wasadi ga misali na biyu nan wanda ya shi ko mumini tare da kafiri wasali misali na biyu lil mu'minina eh, eh, muttasilina bil mu'min ne waɗanda yake sun sadu da kafirai saboda zumunta ko gairi hako wani su wani zumunta fa qala wato misali na biyu kenan wadaraba Allahu masalan kuma Allah ya bayyana wani misali lil ladina amanu ga wadanda sun kai imani su san wato zama tare da kafiri zai cutar su inda sun yi sun tsare kansu ga imratu fir'auna matar fir'auna sunanta amanat bi Musa ta yi imani da Musa sunanta Asiya bintu Muzahim wa kana yi firasatin sadiqa tana da kaihin hankali fi Musa tun harko tun yi Musa na jariri kun ga abin ta ga alamun khairi gare shi da qalat qurratu aynin li wala ta ce ma fir'auna kada ka kashe shi a farin ciki farin ciki na ne da kai fa azaba ha fir'aun na aslama lokacin da ta musulunta sai fir'auna ya mata azaba bi an auta da yadaya ya wa rijliha sai an kai turka biyu wato hudu an ka ɗaure hannayenta kuma an ka ɗaure ƙafafunta tana dibin rana wa alƙa ala har ha raha da azibata an ka samu dutse na nika an ka jefa akan kirjinta wasa kabala bi hasham sai fuskanci rana da ita fa kana idza tafarraqa ha lokacin da mutane masu yi mata azaba suka suka suka suka barta na wuce da biha dallala har malaika wato in sun yi mata azaba na ake barin ta daure shi kenan da abin da sai mala'iku su su mata inuwa kun gane ko in qalat lokacin da tace fi halit ta'dib lokacin da take cikin wannan azaba tace rabbi ibn li rabbi ibn li indaka baytan ya Allah ka gina min wani daki wurinka fil jannati cikin aljanna ko ku shifa la fara arku fa saqula alai hatta adibu sai an ka buda mata aljanna ta gani tun daga abin nan daga duniya saboda aka ta jikin ayi aka azaba ba komai wa najjini min fir'auna ya Allah ka tsare ni ka tsarce ni daga fir'auna wa amalihi da aikinsa ta'zibihi wa najjini min alqawmi zalimi ka tsare ni ka tsarda ni daga mutane waɗanda azalumai mutanen addinin sa wa qabala Allah ruha bayan ka da Allah karbi ranta fa khatarat al ta zabi ta mutu ala mulki bisa ga mulki wa azabar duniya ta zabi azabar duniya ala na'ima bisa ga ni'imar duniya alladhi kana fi domin ta cikin duniya ita ce fir'auna yake so inda ka bayyana ya Allah ka gina min wani daki filta na ta cikin aljanna fa ku shifa al-afar arku fa sakula alai hatta adibu sai an ka buɗa mata aljanna ta gani tun daga abin nan daga duniya saboda aka ta jikin ayi ta azaba ba komi wa jini min fir'auna ya Allah ka tsare ni ka tsarce ni daga fir'auna wa amalihi da aikinsa ta'azibihi wa najjini min alqawmi zalimi ka tsare ni ka ni daga mutane waɗanda azalumai mutanen addinin sa wa qabala Allahu ruha baya ka da Allah karbi واختارت القرن تزاقي تموت على الملك بس ملكي وعذاب الدنيا تزاقي عذاب الدنيا على نعيمها بس نعيم الدنيا الذي كان في دومين تانا cikin ni'imar duniya ita ce fir'auna yake so kun gane ko a kenan ko kana cikin muyagu in ka zanna kwarai zama tare da muyagu ba zai cuce ka ba ci gaba wa maryam wa to kuma abin an yi misali da maryam wato abin nan ko wato binti imrana uwar isa alaihi salam domin ita bata yi aure ba ta zaɓi ibada kawai allati na farja wanda yake ta tsare farjin ta wato kenan ga mace wanda yake bata samu miji ba in ta yi kokari ta tsare jikinta ita ma Allah zai saka mata fa yasanul farji min wazifatin nisa'i tsare farji yana daga cikin aikin mata waɗanda an mu'min ne li qayatin nafsi an nar don tsarewar rai daga wuta wanda zalika zakar hahuna don haka ya ambace ta anan wala budda min al imani babu makawa kamin mace ta tsare ranta sai ta yi imani don imani shi ke sauƙaƙa mutum ayyuka duka kun gane ko in mutum bai sani ba ya zai yi sai da shi imanin dan boyi da jin tsoro iz alaihi buniya buniya kullu shay'in domin akan imani an ka gina komai diniyin wato na addini wa huwa la yahsul illa bi ta'lim wannan ko bai yiwa sai da karantarwa wa dhalika qawluhu ta'ala fa fana fihi min ruhina sai da ta tsaya farjinta mun ka hura ciki daga daga abin nan eh, ruhin wato jibril alaihi salam ya kusa cikin farjinta wato ga wuyan rigarta bi khalqillahi ta'ala Allah ya halitta wato ya halitta Isa alaihi salam fa filuhu alwasil ila farjiha wato aikin Allah wanda ya sadu zuwa ga farjinta ko ko hurawar nan wanda ya sadu zuwa ga farjinta fa bi isa kuma ga wuyan riga aka musa wannan ya kai ga farjinta ya zanta wato ya tsaya matsayin maniyin namiji wa saddaka bi kalimati rabbiya ta gaskata kalmomin ta wato shari'o'in sa wanda Musa Isa ya taho da shi kun ga kenan wannan ya nuna ta amshi addini daga danta ko da yake abin nan kuma ta iske addini ga uwayenta don dama tana cikin masu lota ma abin nan masallaci wa kutubihi ta imani da littafin Allah taurata da inji wa kana min alqanitin kuma ta zan cikin masu kankan da kai wato masu ta amin alqawmin mutiin tana cikin mutane masu ta wa hum rahadu rahadu wa ta wa asirta da danginta li annahum mu'alu baitin salihun domin mutanen gida ne waɗanda yake salihai li annahum min aqabi harun tana cikin zuriyar harun dan uwan musa wa kanu ah, ah, kun min alqawmin mutiin وبراءتها وأشيرتها لأنهم آل بيت صالحون لأنهم من عقاب هارون أخي موسى وكانوا يكون أنفسهم سنة ألي وكنسوا وأهلهم النار بالإلم والتقوى كن قدي مسلم عن كيب دا هدو duk da mata an kai ba da namiji ba wannan ya nuna kenan duk abin ya koma daga karantar da mata kun gane a inda akwai wani namiji ciki da sai a faɗi wani namiji ashe kenan harkar mata wadda adda miji da wadda bata da miji duk wato wajibi ne ta koyi ilimi sannan ta tsare kanta hmm. Hmm. Hmm. a'a eh, abin nan yaro wanda bai barka bai ke karanta ko mace ta karantar da su ne ko tsoho ya karantar da su ne wanda duk an ka samu tsoron ke na ko ba an ce ka a kaɗaita ba, a kawo wasu mutane su zauna. amma yaro wanda bai balaga bai ya karantar da su gani don bai san bai san hita manuni ba bai san hita haila ba don ka ka ka kawar cewa abin nan zuwan kai da ne yaro ya sani bai sani ba eh, kamar wanda aka fara kawo ka ce abin nan gani ya san abin da gari ya san abin nan saboda ka tilas da sai wanda ya san abin da yake yi sai hankali ya zo mai yaro na mai fara ya eh. a kan a da ya eh. ai ko cikin buhari ya yi magana da halimin nisa'i eh, imam al-nisa'i eh kaga ba sai na dai ba lalura bane don namiji ya karanta a ah, wato eh, abin nan annabi ya kan kebance yini ga mata ya kan kebance yini ga maza ko lokaci ga maza abin nan wuri ga na maza ko wuri ga mata amma dai ba a barin su haka nan wannan muna gani dai za mu tsaya kan magana ka hmm. a ran biyu ce ta hadu a sauki wadda ta ke sauki shi ne ya ta kaba ba a dai wajibi sauran a nan ni ina ganin malam bai zan haram biyu ba a wajen a ce an kara mata kamar ɗari namiji guda ya tsaya ya karantar da su zan zallar guda domin babu kadai da shi ne nake kuma yana da sauki ko wace ta yi tuwa da abin nan ta tabbin da kanta da wani ne in an ce lalura kuma ba lalura da rauni ke nan bai halatta shi ya ji sauki akwai sauki kuma ba halatta dai dai kawai lalurar da aka aje ba wani Ba san mai rauni amma kada yake banta shi da zai tare da wata Ba sananne ne ake ce ma suratul mulki wa tusamma ailan alwaqiya ana yi mata suna mai tsarewa wal munjiya mai tsarsuwa wa tud'a fi tawrati almani'a wannan ya nuna kenan cikin taurati akwai ta mani'a mai hanawa li'annaha taqiwatun ji jimin azabil qabr domin mai karatun ta yana tsare da ita ta tara tauhidi duka tana tsare shi daga azabar qabri wa ana abdullahi ibn mas'ud qala hiya hiya almani'a ana tana hana azabar ubangiji wa hiya fi taurati suratul mulk wato akwai ta cikin taura wato ana ce mata suna suratul mulki man qara'a fi lailatin wa qad akthara wa wanda ya kokari ya karanta ta ga kowane dare to ya yawaita aiki cikin dare وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن تبارك أن تبارك الملك تبارك هو تبارك الملك في قلب كل ko malik wato tana cikin zuciya ko wani mutum kowa ya haddace ta wa hiya talasun aya aya 30 ce wa har ra'isi abinda an take karantarwa wato at-tauhid ku ta'ala wato kadai ta Allah wa firadihi bil mulki wato kuma shi dai ke sarrafa al'amura da ya ga dama bil khalqi wal in'am kun gane ko ah, kamar abin nan kenan ah, rububiyya ilm fahimtar rububiyya zai kawo abin da ila uluhiyya bismillahir rahmanir rahim tabaraka alladhi bi yadihi mulku wanda yake mulki na ga hannunsa wato yana cikin tasarrufinsa to tabaraka wato albarkai ne sun watsu sun yi yawa ai as-sultan abinda an mulki wato yana da iko wal qudrat da iko wal amru wan nahi yake umarni shi ke hali wa huwa ala kulli kuma shi mai ikon yi ne ga komai ta ci gaba الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن Ubangiji allazi khalaqa al-mauta hayata wanda yake ya halitta mutuwa cikin duniya wal hayata kuma ya halitta rayuwa fil akhirati lahira aw kuma fi ko da rayuwa da mutuwa biya halitta cikin duniya sannu da fatu ta ataru da hal hayatu domin digon mani wato abin nan sai a halitta mai rai kun ga wato lokacin da mutum yake mani yana da wani rai rai irin na ciyawa ko ba haka ba yana abin nan amma bai da babu rai na irada ganye yana da rai ko bai da rai haka nan wato mani mutum yana da rai irin wannan ashe babu rai na irada babu na da irai na ya ci ya sha ya kira ta daga wuri amma suna ci suna sha eh? wato hayati rayuwa rayuwa ta ci da sha suna da ita ciwon eh? eh. yana da rayuwa ta ci da sha yana da rayuwa ta ci da sha kamar ganye amma rayuwa ta irada shi nan ya yi ya cira ta ya komo ya yi kaza wannan ita ababu rangin waɗanda ya saba ma iri eh. ya saba ma iri da iri ya saba iri ran na nan koye eh. da an sa ruwa kuma sai ya fito wa ya ma da yil su wato abinda ake ce ma rayuwa duk abinda yake in kana da shi in an taba kana ji wal mautu lidduha in mutuwa ne kuma a yanka halitta mutum mutuwa ko an taba bai ji aw adami ha ko rashin rayuwa kaula ne wal khalqi ala thani bi ma'ana taqdiri in an ce wato ya halitta mutuwa wato kenan an kaddara kenan domin babu ta ne wato an ɗebe rayuwa kawai ne ba halitta mutuwa an kai ba wato wanda yake halitta rayuwa da mutuwa li yau lokun don ya jarrabe ku ga rayuwa ta duniya ayyukum ahsanu amalan wato yadi ya ga ku wane ne kyawun aiki ai ahsan atu wanda kyawun da'a gare shi ma kana khalisan thawaban wato kyawun aiki shine wanda ya zan tsintsa don Allah kuma ya zan daidai wal khalisu idza kana lillahi in ya zan khalis don Allah kawai an kai wa sawabu idza kana ala sunna in ya zan sawaba ya daidai kamar yadda annabi ya ce a yi wa huwa al aziz Allah shi amma buwayi intiqamihi mimma asaba azabar da yake yi ga wanda ya saba masa amma kuma mai gafara ne liman taba ilai duk wanda ya tuba zuwa gare shi zai zai karbi tubar shi alladhi khalaqa sab'a samawati Eh, tare da itikadin na cewa Allah zahun anil makani an tsarkake shi daga wurin da zai zauna ko jaha au gaida zalika mimma ya anita jisimin ga abinda ake nuhin wato kamar ga jikinsa nan au tashbihan ko ku kamanta shi da wani abu kun gane ko wannan ya tsira daga wannan to yaya yake shi ya sani kun gane ko wato shin kun amince wato yanzu abin da sura aya ke so shin kun amince wanda yake ba nan yake da gida cikin na gidan kasa ba eh, in kun saba masa ya kone kasar da abin da a ciki bai damu ba domin in ba ciki in ba in ba ka wuri an kai ma da yi baka damu da kai ban wuri ya halaka ba kun gane ko eh, to kun amince ta amin an yahsibukum wal arda shahi kasa tare da ku fa idza hiya tamu sai ga tana motsi bikun da ku wa tartafi ta da haka ko ka kuma sama wata muju bikun mawjan tana motsi da ku kun gane ku to ci gaba amma amintum min sama ko kun amince mu wanda a cikin sama an yursila alaikum hasuban shi jeho muku iska mai tsananin uh, abin nan kura da ya dauki tsakkuwa yana watsa muku shi ba ya nan balle abin ya dame shi fasa alamuna za ku sani inda mu'ayanatul azabi za ku lokacin da za ku ga azaba za ku san kaifa nadiriya gargadi na yake wato gargadin da nake yi da azaba shi yana aukuwa ko ba bai aukuwa gaskiya ne ko ba gaskiya ba za ku sani saboda haka shi kamin ku sani ku yi kokarin kare kanku daga gare shi Allah tsare mu da karka wa to wala kada kaza walladina min qawlin wadanda aka gabanin mutanen yanzu wato kenan al'ummomin da gabata sun kare ta manzannin su mun ka halaka su fa kai baka na kiri ya abin nan kyamata ga karyatawa take na kiri alaihim bi takdhibi inda inda ilakihim ay annahu haqqun ya ya abin nan kyamata ga karyatawa da sun kawo mala'ikun annabawa yake ya auku ko bai auku ba ya auku to haka nan yana aukuwa gare ku kenan in ba ku bi ba ثم لفت النظر الى الى كمال قدرته فقال to yanzu kamar an jawo hankalinku ne ku dubi ikon Allah awalan yarau ila tsayri shin mutane ba su yi dibi zuwa ga tsuntsaye ba kahun wato waɗanda yake suna yawo tsakanin sama gare su safatun suna masu bude wa hikayen su ba su waro kasa ba wai kabilna cikin wannan hali suna dan matse abin suna fifikawa ma yamsukun illa rahman ba mai rike su sama ya hana su haɗuwa lokacin da suke gamewar kai sai mai rahama wato wata rahama ce ta iko ita ta sa ba su haɗu ba in ko ka ce ba haka ba kai hau innahu bi kulli shay'in basira Allah mai gani ne ga dukan komai المعنى ألم يستدلوا بثبوت الدائر شن بس يحجة بس لا أبن نان حجة دقن تبت القنقو تكن سما با على قررتنا سنير حجة دوان نغا اتعامنا دقيقكم يا أبن نمكي إياوا wato ma'aikata abin da ya gabata min min al-hasr na jefa musu abin nan kasa ta shahe su wa irsal al-hasr ko aiko musu iska mai tsanani mai tsakuwa ko ya kafu in sun bi hujja sun ka gane su ji tsoron Allah wa yarji musu komo amma ya katalil azabu daga barin abin da ke wajabta musu azaba su koma zuwa ga neman abin da ke wajabta musu rahama kun gane amman hadal ladhi wajen jundun ko ko wane ne zai zama abin sojoji gare ku waɗanda yake za su taimake ku yan surukun wanda yake zai taimake ku min duni rahmani wato daga azabu ubangiji ai gairi ko ku wanda ba Allah ba wa ankum azaba kuna da wasu sojoji da za su tsare muku azaba ai la nasir lakum ba ku da mai taimako gairahu jundu wato kenan rundunar yaki kuna da wata rundunar yaƙi wadda yake za ta tsare muku inil kafiruna illa fi gudu kafirai dai ba su zama ba face suna cikin rudi garrahum shaytanu shaytan ya rude su bi anna al azab la yanzilu bihim wato kamar sun eh, shaytan ce ku yi abin da kun ga dama azaba ba za ta sauko muku ba Allah ya tsare mu ci gaba hadha alladhi ko ko wane ne wannan da ke ba ku abinci in amsa ka rizqa in har ya rike abincin sa ya rike ruwan sama da gare ku wane ne zai ba ku abinci wa man yarzuqu wane ne zai ba ku abinci ai la razika lakum ghayru babu wani mai ba ku abinci in ba Allah ba ballajuwa amma duk da haka ana ta faɗa sun yi zurfi da sun doge ma kasaratin sawarihi tare da yawan abubuwan da za su kabo su. sun yi zurfi bi utuwin cikin girman kai wani kuwar da gudu ai taba'udin Allah ke suna nesa da gaskiya sun yi zurfi ga wannan ko an faɗa ba su tunani kawai manyan shi mutum to an manyan shi mutum shin wanda ke tahiya yana kihe da kansa fuska zuwa ƙasa alawashi yana kihe akan fuska shi wanda ke tafiya kamar tahiyar maciji da fuska kihe zuwa ga ƙasa a hada shi shi ruwa an manyan shi koko wanda ke tafiya sauri yana tsaye daidai kamar tsaye da yadda mutane ke tafiya ala sirar musa ke bisa ga hanya kuma daidaiciya ah, wato mai tafiya kenan tsaye daidai shi ne mumini ah, wanda ke tafiya kihe shine kafiri ai ayyuhuma adam domin basirarka komi yawanta ba ta da amfani sai ka bi dokokin Allah masu shiryar da kai in baka bi baka dora ta shiya ke kenan kun gane ko eh, kamar idanunka ba su amfani sai ka samu haske na waje to ci gaba suka ce huwa allazi ansha'akum Allah shine ya halitta ku wada alalakum sama ya sanya muku ji wal absara da nai wal abida kun ga waɗannan abubuwa uku ko wani mu yana da su yana amfani da su amma bai san su ba ya ce ya ganin ka yake ya jin ka yake ya abin nan naka tunanin ka yake kana amfani da su amma baka sani da suke ba ashe ka wato abin da ya shahi jikin ka ma wanda kake amfani da shi don tsalkan ka baka sani da yake ba kalilan ma tashkuru godewar ku ya kadanci kwarai kun gane ko eh, abinda godewa bai yawa ko ni Allah ce yi kai in ba haka nan ba to godiya ta zan kada Allah ya tsare mu kul huwa alladhi Kuma huwa alladhi Allah dai shine ya halitta ku fil cikin ƙasa wa ilaihi tusharun kuma zuwa gare shi ake tayar da ku ya halitta ku cikin ƙasa kuma an ko kuma mutu an kasa ku sannan bayan kanan ku hito zuwa gare shi ya muku hisabi wa yaquluna wai kuluna su kafirai suna ce mu muminai mata hadal wadu yaushe wannan wa'adi yake da kun ce za a tashin kiyama yaushe yake in kuntum sadiqin kun zama su gaskiya ga faɗin haka nan yaushe zai zo kun ka ce inna ma ana inna ma da na da sanin lokacin da wannan abu zai zo yana wurin Allah kawai wa inna ma nadhirun bi ni mai gargadi kawai ne mu binu mai bayyanannen gargadi bayyinul inzar sai ku gyara wannan ba inzar bane zali ne inzar al inzar a'a ba inzar na abin ko ku dai da wannan ma ku sa zali ne zal zal zal ba za ba kun gane ci gaba فلما رأوا to abinda suke izgili suna cewa yaushe zai zo falan ma ra'u lokacin da sun ka ganshi wato azaba ko ko um, bayan tashin kiyama zuna fatan yayo kusa sai yi arwalu alladina kafaru sai kuskoki waɗanda kafirta ya munana wakila sannan a ce musu wato ma tsaron za su ce musu don zargi adal ladhi kuntum bi uh, tad'u wannan abu shine kun san kuna karyatawa ko kuna da'awar uh, annakum la tub'asuna ba a tayar da ku wa hadhihi kayatu halin tati Eh, itati hali ne wanda an tafi abbar an ha bi tariqil muliyi li tahqiqi ya ce abin nan alladhi kuntum bi kuntum bi tad'un wanda kun zan kuna karyatawa qul ara'aytum qul ara'aytum suka ce ara'aytum ku bani labari in ahlakani Allah mun mai ku kaddara yanzu idan Allah ya halaka ni wa mai da wanda tare da ni na mu'minai bi azabihi kama tasna kama takasudun domin kullum kafirai sun suke musulmi su mutu kaddara in mu mutu kamar yadda kuke so da Allah ya amshi ran mu aure himana ko ya tausayin mu bai halaka mu bai bar mu muna ta wa'azi kuna saurare faman yujiru kafirin wane ne zai tsar da kafirai min azabin alim ga azaba mai tsanani ai la mujira lakum min ashe kenan ka nemi abinda bai bai kare ma naka azaba wauta ne kul huwa rahman qul huwa rahman ce huwa rahman Allah shine mai rahama amanna bihi mu mun imani da shi wato shi ɗaya ne ke tsare mu wa alaihi tawakkalna gare shi mun ka dogara la ala al ba mun dogara dukiya ba ba mun dogara da yaya ba ba sa ta'lamu na ku fi da zalimin fi amma ku kuma za ku sani wane ne a cikin bata bata ne ai bayyinin ana hanu mu au antum ko ko ku fara qira'ati ta'i amhum wato kasa ya alamu ne an ce ya alamu na kun gane ku ne su dai kul ce ara'aytum ku bani labari in azu ha ma kun ga wannan in ruwan ku ya waye gari ya fake ya yi cikin ƙasa ga'irin fil'al ya fake cikin ƙasa kamar ya ci kun bi jima'in mai wane ne zai zo muku da ruwa mai bubbuga jari mai gudana ta nalul aidi wadda wanda yake hannayen ku za su samu kuma da guguna kama kama ya kun kuma waɗannan ruwa na ku in ya ga Allah ya fake suwa zai kawo muku ruwa ai la ya ce bihi illa ba mai zakuwa da ruwa sai Allah ta'ala fa kai mutun kiruna an an yi ba ta kun to dan kuke abin nan kyamar kuke musun cewa ba zai tayar da ku ba wa ne hadhihi al-aya an karanta wannan aya inda ba al-mutajabbirin wani daga cikin kafirai fa qala ta ti bihi ba ibnu ne. tati bihil fubu sai ce ai in ruwa sun fake za mu yi joyi muna da injinoni na yin abin nan musu ne bohol muna da iya za mu yi bohol eh za mu yi sai mu fito da shi wal mu'awili da abin nan musu da ya faɗi wannan ba za ba ma wa ainihi sai ruwan idanunsa ya tafi wa amir ya abin nan ya zama kafo na uzu billahi min al-jara'ati an Allah wa ala ayati ibtada'at sura sura ta fara bi bara ladhi bi yadihi al-mulku wato wanda yake mulki na ga hannunsa albarkai ne sun bayyana wa hata mad bi qul ara'aytum min asbaha ma ma'ukum dawran man yatikum min ma'in bayn zata nuna shi da yanzu kin kada ta da da iko wa dallat ala anna ibtida al barakati min farko wannan wato faruwar albarkoki da gare shi ne wa ta mafi tasisi insha'iha da kuma wata shi da ke kaka ta halitta ta wa ishtamala ala dalail qudrat sannan ita sura ta ta ta tattara akan dalilan ikon a abin nan yanzu wato bishara ne gare shi wal idayati da cutarwa da suke mutuwa za su bari wa yatubu Allahu alaihim wa yarhamu bayan haka nan Allah zai karbi tubar su kuma ya tausayin su wannan shine za ta karantar kun gane to بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نون wannan harafi Allah ya san abin da yake nufi da shi kun gane ko abin nan nuru kalbi muhammadin ko abin nan da Allah shi ya san ma'ana shi Allah ya yi rantsuwa da alƙalami allazi kutiba bihi alka'inat wanda an ka rubuta duk halittu da shi fil lawhil mahfuz cikin ah, ah, lawhil mahfuz aw jinsul qalam ko kowane alƙalami a shamilil alƙalami domin kowane alƙalami wato kun san alƙalami ya yi takobi girma haka ne ko mikinsa ya yi na takobi saboda haka wato abin nan Allah ya rantsuwa da alƙalami don ya nuna hikimar da a cikin alƙalami Allah ta yi ha fil al wanda yake ana rubutu da su cikin ƙasa wa ma yasturun kuma da abin da masu rubutu ke rubutu ko mala'iku a kullu katibin ko wani mai rubutu ma ya katibu abin da yake rubuta min khairin wasala kun ga wato da karatu ake tsere wasu mutane a kasam Allah li Muhammadin bil kalam Allah ya yi rantsuwa don annabi da annabi ya yi rantsuwa da alkalami don annabi wa ma yukutaw bil kalam da abinda ake rubutawa da alkalami li tashrifin nabiyya Allah shi wa annabi rantsuwa ya ce kamar a ce wallahi kai kaza ne ai kun ga akwai girmamawa Allah shi rantsuwa da abin da ya girma na abin nan nuna wa daraja sannan ya nuna annabi shi madaukaki ne kun ga wannan shi a gaya girmamawa wali ta'dimi amri alqalam kuma wannan an nuna alqalami wato al'amarin sa babba ne wa sha'anil kitabati haka nan sha'anin rubutu fal maqsumu bihi shay'an abinda an kai rantsuwa da shi abubuwa biyu ne nun da shi kalam din da abinda ake rubutawa alqalami da abinda ake alqalami ke rubutawa kun gane ko to menene jawabin tsuwa ma anta ma anta bi ni'mati rabbika majnun wato kai baka zan mahaukaci ba alhamdulillah cikin ni'imar da Allah ya yi ma baka zan mahaukaci ba kamar yadda suke su karka da shi su ce kai mahaukaci ne wato saboda ni'imar da ubangijin ka ya yi ma wato kai ba mahaukaci ba ne wa hadha raddul liqawlihim innahu majnun don wato abin nan cikin suka da suke ce kai ku kyale shi mahaukaci ne kada ku saurare shi to kai ba mahaukaci ba ne kada ka damu wa inna laka wa wa inna laka la ajr kuma lalle kana da wata lada sakamako ga abubuwan da kake dauka na wahalan mutanenka ita wannan wahala gairu mamnun ba wadda ake yankewa ba har abada tana nan karuwa ɗaya take yi ko bayan mutuwa kun gani an ce idan Allah ya shiryar da wani da kai wato ya fi ma khubrin na'am ko kuma idan kana da ɗa ɗan nan ya zanna kwarai ko ya haifi ‘ya'ya duk har su ƙare cikin duniya suna nan lada su da abin addu'ar da suke yi ma tana kai ko kuma ka zan malami ka karantar da mutane Ah, yawan almajiran ka yawan lada ka kamishan da suke yi to annabi sallallahu alaihi wasallam wasan iyaka kamishan din shi Allah ɗaya sai iyaka ba mutane ɗaya ba har aljannu har abin har malayu wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim kuma Allah ya rantsuwa ya ce lalle kai kana akan halaye masu girma a ce mutum yana da halin kirki ko mutane yan uwanka na cewa na da halayen kirki wato babban abin da babbar shaida ce balle ubangiji shi rantsuwa ya ce lalle kai kana akan halayen kirki ba halayen kirki ba halaye waɗanda yake na kirki masu girma a saman lahulin lin nabi Allah ya rantsuwa ga annabi bishai aini da abubuwa biyu almazkuna na waɗanda an ka ambata fadalla ala salati ashiya wato ya rantsuwa da alƙalami da abin da alƙalma ke rubutawa to sannan ya tabbatar da abubuwa uku dalla ala salasata ashiya ko nabiyul jununi anhu korewa hauka da ake yi mai aibi da ita wasu butul ajali lahu da tabbatar da lada har abada ba ta karewa wa kaunuhu ala dinil islam sannan yana akan addinin musulunci wanda ya tattara ga halayen kwarai duka alhaki wanda an tabbatacce sun masallahu fa qala sannan ya ɗebe masa kewa ya ce masa tubsiru fasa tubsiru wa yubsirun za ka nuna musu su ma wato ba su gane ɗaya ba wato har za su sa wasu su gane kun fahimta ko ba kai za ka gani ba za ka nuna musu hasu ma su ci gaba da nuna wasu domin absara ne daga basura ya fahimta absara huyasa ya fahimta su kuma za su ci gaba kenan wato wannan bishara ne bayan ka kuma mutanen ka za su ci gaba da karantar da mutane har abada ana nan ana ta yi kun fahimta ko bi ayyukum al-maftun wato abin nan za a karantar da mutane wane ne mahaukaci wa'ad da fitina kai ko ko abin nan wanda ya saba ma kun gane ko ina ne bi ayyikum bi ayyikum al me kuke nufi ya bi ce zai kara ya wace ya bi ayi kuma na maftun eh wannan rubutun qur'ani ya biyu ne amma abin nan <coughs> ah, asalin rubutu abin nan ya guda ne kamar bi aidi kuma eh, eh, wasa ba bane na bi aidi iri ne ne saurara kun gane wato abin nan abika ah, wato ga abin nan gare ka hauka take ko ko gare su wal jaru wal majrur muta'alliqun bi tumsiru kun kun da inna rabbaka rabbaka huwa a'lamu bi man inna rabbaka huwa alam man dadda an sabili ubangijin ka shine yafi kowa sani ga wanda ya bace daga hanyar shi ta kwarai wa huwa alam bil mutani kuma shi ya san wanda wadanda ashirye yi wato wadanda sun ka shiru da ku gare shi wa huwa alladhi aka ala hada didi al-qayyim shine ya azan haka akan wannan addini wanda Allah daidaitacce ashe yafi kowa sanin cewa kai shiryayye ne kun abin nan wanda ya bi ka kuma shi ashirye wala tutil mukaddibi to tun da an wa annabi mushara an ce mutanensa za su komo su yarda to a saboda haka don wasu da karyata ka kakka damu da su fala tutil mukaththibin kada kai da'a ga masu karyatawa gare ka wa yaquluna innaka majnunun wa sha'irun aw da kai mahaukaci ne ko ko kai mawaki ne kakka yi masu da'a wai suna faɗin haka don ka bari yi ta yi don sauran na kware su gane waddu law tudhinu waddu law tudhinu fayudhinun waddu suna son kaɗan sassauta su waɗannan da ba su son wa'azi suna son kaɗan sassauta fayudhinuna su ma su sassauta gare ka kun gane wato kada ka sassauta ai ta yi da wannan yin ci gaba da aiki Allah zai sa mutane su gane eh zagin da suke masa yana yi kamar yana jin daɗi. Eh daɗi ne kwarai. domin ana ƙara ma talla domin inda don an ka ce kai ba na ƙwarai ba ne sai an ce to bari mu diba ina ya zan ba na ƙwarai ba <laughs> to wala to wala to di kullu halafin kada ka bi duk mai yawan ƙarya mai yawan rantsuwa kasirul halafin bil batil wanda yake shi ƙarya sannan shi rantsuwa da ƙarya kada kai mai ta'a mahin wanda awwala kantacce هماز hamazin kada dai ka bi mai wannan sifofi mai aibanta mutane wato asalin hamaza ya yi ishara mai nuna mutane kun san wato yana aibanta su nan masha'in binami mai tafiya da manci sa'in bil kalami bainan nasi ala washil ifsad bainahum mai tafiya yana banna tsakanin mutane ce wani yayi kaza wani bai da kaza abin da zan yasa banna kada ka kada ka abin kai mai ta faɗi abin da yake yi bai da kyau kada ka damu da shi kutullin manna manna'in lil khair mai hana alheri bakhilin bil mali wanda yake ga dukiya mai rowa anil huquqil wajiba bai ba da haƙoƙi waɗanda sun ka wajaba a kansa mu'tadin mai zalunci a tsima yawan zunubi duk da ka kai masa ta'a wa tullin ba da zalika wa tullin wanda yake mai kaurin zuciya daga abin nan um, a tala ya hizge shi da ƙarfi mai komi zai yi wato zai yi da tsanani eh, ba da zalika zani bayan haka nan kuma wato la'imi ne kun gane ai da mazkur bayan abinda an ka ambata min sifatin nasibofi a sabiqati at-thamaniya takwas wa huwa zanimun wato abin nan la'imun ne qala ikrama huwa la'im wato shine la'imi yuraku bil ummi ana iya gane shi da lu'umcinsa, da ka gan shi ka san ba mutumin kirki ba kama turaku shati bizan mati haka bare wato abin nan in akuya mai dan karo ga ga kunne daga an ganta ana iya gane ta wa hiya shay'un yakunu lil ma'az wani abu ne ke zama ga akuya fi wajen haka kunnen ta kalkar da kamar yan kunne kila al maqsud bil ayati huwa al walid ibn al mugira wani ya walid ibn al mugira shi ake nufi qala hu ibn abbas wa qala ta huwa al akhnas ibn shuraik wani daga cikin su li'annahu halifun mulhaqun fi bani zuhra domin wato abokin abin nan ba cikin su yake ba sai dai an yi rantsuwa an zurkar da shi cikin bani zuhura wale zalika sumiya zaniman don kamar karo kenan ba karo ba cikin nama yake wa qala mujahid huwa al-aswad ibn abd yaghus wa qala ibn abbas anna ibn abbas yace aidan huwa abu jahal ibn hisham qultu amma ni ga gani na walaysa ma'anahu ibn zina ba dan dan zina amma na shi ba kamar yadda suke cewa Ah, wal islamu la yad'anu insanan bima yu'addi ila tanqis auladihi almu'minin musulunci bai zagin mutum da abin da zai kai ga nakasa ƴaƴansa musulmi domin an ce wannan dan zina ne to wannan aibi bai tsayawa gare shi sai ya kai ga ƴaƴansa kun gane ko wala ta zuruwa da ratu da ukura alhali laihin wani bai kai ga wani kun gane ko sannan shi kuma walid din yana da ‘ya'ya waɗanda sun ka zama musulmi sun ka ja mutane in haka suke ana yarda a su ja musulunci bai aibanta mutum ga aibin da zai kai ga ‘ya'yansa kun gane ko to inna ma yu'addi ina ne eh, fa ana ara annaha la ta'ni shasan bi ainihi ina gani wannan sura bata keɓance wani mutum ba wa inna ma nahallahu nabiyahu an yujamila sahiba hadhihi sifat Allah ya hana annabinsa duk mai waɗannan irin suwofi da ba su da kyawo guda tara kada shi kyautata masa duk yadda ya yi kada ya damu da shi kada shi hana shi wa'azi ya ce ga wani nan mai shari bari mu yi shiru a a yi ta yi ba shi ta aibinsa ayyanka na kowa ne li yahmilahu ala adami tablighi jami'i ma ma anzala Ilai, domin yana yin waɗannan abubuwa ne don ya hana annabi ga riskar da da manzanci kun fahimta ko wa kadhalika almu'minuna haka nan bayan mu'minai bayan annabi la yajuzu lahum mujamalatu man lahu min tilka sifati shay'un duk wanda yake yana da irin waɗannan sufofi in kun ta za ku yi wa'azi to kakku mai mujamala kada ku masa kada ku nuna masa komai na mujamala kun gane ko alama hasala minhu ko ne ne ya samu daga gare su taqiyatan minhu wai don don neman tsari gare shi a ce ayi shiru don sharin wane a'a shi tai wallahu a'lam kun eh Ah, eh ana karanta limancin ɗan zina amma ai ba shi baka aibanta shi ba wancan abu ne sananne gare shi to yanzu in za ka zagin mutum kana iya cewa ɗan zina ne alhali baka tabbata ɗan zina ne ba ka gane to madalla eh, kuma abin nan kudi ba fa idan mutum ya ya saki matar shi don ta ba ta yi aure ba cikin shekara biyar duk ɗan da ta haifa nashi in ya ce ba nashi bane sai ya tafi masallaci ya rantsuwa gaba ga alkali eh, eh sun rabu a in tana cikin gidan gidanka idan sha wata magana tana wani gida daban amma ba ta yi aure ba eh. to zaka ce ta zina Assalamu alaikum. Malam wasu suka rabu da mata mata su su kama karuwanci. da wa ake gaya ma karuwanci sun kai kana da shaidu hudu. Kana da shaidu hudu ko ko za a yi ma bulala ɗan tamanin. To yi shiru. ka gane haka nan wanda ya mutu ya bar abin nan da ba damu wanda addare yana iya zuwa a yi shari'a ya ce shi bai yarda ba amma wanda ya riga ya mutu ko da ubansa bai da ikon ya ce wannan ba jika da ba balle yan uwa cikin shekara biyar din duk abin nan kai fa nasu ne eh in dai bata aure kowa ba a ah, ko saki uku ne ba ta ta hidda da maniyansa ba da ƴaƴan kun gane yana da wuya ka ce mu wani ɗan ɗan zina sai ka kawo shaidu hudu waɗanda sun ka gani cikin lokaci guda la'im wanda baya da alheri ka gane la'im Eh? ci gaba an kana za malin wa bani wai don ya zan mai dukiya da 'ya'ya ai da an ko wa huwa muta'alliqun bima dalla alaihi wa fi qira'atin an don yana da dukiya yake wannan aiba إذا تتلى عليها idza don ya zama mai dukiya da yaya in an ka karanta lokacin da ake karanta masa ayoyin qur'ani qala asatirul awwalin sai ce ai tatsoyin mutanen farko ne ai kadhibun ko kazzaba bi ayati ta ayoyin Eh, li'in amina alaihi don mun bashi ni'ima bi ma mun bashi ya'ya mun bashi dukiya in karanta maimakon shi tunani sai shi karyata sana simu to duk mai yin haka nan za mu yi masa alama akan hanci za mu yi mai bakakka ma akan hancinsa wato za mu canza kyawun fuskar ai abin nan nushawwihu sahiba hadhihi sifat za mu aibanta mai waɗannan sufofi albadina ta azami ma waɗanda yake na zargi bi sifati zahira sannan da sufofi zahirai allati tushawwihu manzarahu fi nasi wato wannan komai kyawun halitta shi zaka ga Allah ya juyar da halitta shi wato ya zan abin nan babu kyawun gani babu huska babu kyawun huskar shi kun gane kai la ya khada bil jamali zahira man yarahu domin kada abin nan Eh, bil jamali zahir domin kada yi yaudara da kyawo na bayyane shi yaudari man yara wanda ke ganin sa waya zan bihi khairin ya tsammani wani alheri game da shi aw ya gatar rabi ko kuma a rudu da shi don wai fuska shi mai kyawu. wal khurdum an kusibai hancin eh, abin nan eh, zaki ko abin nan damisa shine yake ce mu khurdu waga ko na na alhinzir na alade wa galibu ma yusta'malu fi anfil fil kuma inda ake amfani da shi wato hancin giwa da alade fa fi wasfi insanin bidhalika min al-istijan ma fi in an ka sibanta mutum an ka ce hurdum yana da hanci irin na abin nan wato akwai aibantawa gare shi kenan wa huwa mislu tashbih ajsamil munafiqin al-jamila zahiran bi khashbin musannada yayi kama da abin da ya gabata wato munafikai ga surar jiki amma ba ba ba amfani kun gane ko to ina ne wa ina tati hablin um, eh, min min ko eh, hablin min masadin biljidi inda kawai fi jidi a hablin min masal mata abu lahab wato gata da wuya mai kyawo an ka ce wuyanta akwai abin nan akwai igiya ta kaba ko ta wuta kun ga kenan an bata ta kenan kun gane ko ashe kyawo na bayyane ba ya da amfani sai kyawo na koyi ya tabbata wa ba da annan zaha ta'ala biyahu bayan Allah ya tsarkake annabinsa an kulle aibin nasabahul faru ilai wanda yake kafirai sun jingina zuwa gare shi wa radda alaihim bi abu absha istifat kuma yi musu raddi da ai asibofi wannan sun muni. allati tabqa al mustahzi'ina min wanda yake sibofi wanda su zauna ga masu izgili شبه على مكة بأهل الجنة تبشيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أهله يصف أن متعنين مكة وأن ديك ذا مسلم تنقبا da mutanen gona waɗanda yake da suna da gona da ubansu suna ba miskinai sai ubansu ya mutu sai ya'ya sun kai tunanin ba za su bayar ba bayan haka nan an ka hana su sai sun ka suna nadama haka nan mutanen makka kun ga kenan da farko suna cikin ni'ima ta uwayensu bayan haka nan sai musulunci ya tausu ka ki an ka walakanta su bayan haka nan kuma Allah ya kawo abin da sun kaga walakancin ya same su suka fito ba kuma ni'ima ta komo gare su wato kamar an wa annabi bushara na kya mutanen ka duk yadda abin da sun kayi za su komo su zanna kwarai kun gane ko to ci gaba